Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da kuma mita 60 da kuma kan kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. Ana iya sauraron wannan shama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkanmu kuma da saduwa da ku da safiyar jima'an nan goma ga watan Maris shekara ta 2017. Sahabo Imam Aliyu ne tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke farin cikin gabatar da wannan shiri. Kakanun labarai. Jihohin Amurka shidda sun kalubalanci sabuwar umarnin nan na shugaba Trump wanda ya hana wasu kasashe shidda waɗanda galibi musulmai ne shigowa Amurka. rikicin boko haram ya bar mata cikin damuwa talauci da kuma kadaici kamar yadda jakadar amurka da ta ziyarci yankin da yaƙi daidaita ke cewa tawagar masu bincike ta fannin kimiyya sun kwashe kasar da aka yi amfani da ita wajen rufe kabarin da aka binne mutane da yawa a garin barbera da ke wato somaliland to kanin labaran kenan i think the government needs to look at this and uh, ensure that such policy Ya ce ina ganin ya kamata gwamnatin tarayya ta sake nazari akan wannan tsarin domin tabbatar da cewa bai kara kawo tsananin rayuwa ba. maganar mai alfarma sarkin musulmi sa'ad abubakar kenan muna da rahoto bayan labaran duniya hukumar zaben najeriya ta fidda jadawalin zaben shekara ta 2019 farfesa rukayya rufai ahmed ta ce har yanzu da sauran rina a kaba wajen yanta mata daga matsaloli da ke addaban su wajen samun ci gaba sannan sanin yau juma'a ce za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da farko ga labaran duniya saurare assalamu alaikum jihohin amurka shidda sun kalubalanci sabuwar umarnin nan na shugaba donald trump wanda ya hana wasu kasashe shidda waɗanda galibi musulmai ne shigowa amurka jihar hawaii da ita ce ta kasance sahun farko da ta shigar da kara domin kalubalantar wannan umarnin jihar ta ce wannan umarnin za a zame wata babban barazana ga musulmai da ke yanki tsibirin pacific haka kuma jihohi biyar sun haɗa kai wuri guda domin kalubalantar wannan umarni na baya-bayan nan da trump ya bayar wanda ya maye gurbin na farko wanda kotu ta kawo birki idan ba a manta ba dai jihar washington ce ta shige sahun gaba lokacin da umarnin farko ya fito sa'ilin da ta bukaci alkalin babban kotun setil da ya dakatar da wannan umarni na shugaba donald trump wanda ya kamata ya fara aiki a ranar 27 ga watan janairu haka kuma yanzu ta aike da irin wannan bukatar. su ma jihohin oregon minnesota da new york sun bi sahun jihar ta washington kana jihar massachusetts ta bayyana nata matsayin a yammacin jihar alhamis domin ko ta ce za ta kasance cikin wannan rukunin babban mai shari'a na jihar washington bob ferguson ya ce jihar tana da kwakwaron hujjar kalubalantar wannan umarnin ya ce sabuwar dokar ta shugaba trump kwatankwacin na farko ne duk da yake an dan samu dan canji sai dai ya ce wannan bai magance matsalar abin da dokar ta shimfiɗa ba rikicin boko haram ya bar mata cikin damuwa talauci da kuma kadaici kamar yadda jakadiyar amurka ko kuma mukaddashiyar jakadiyar amurka da ta ziyarci yankin da yaƙi ya daidaita ke cewa mukaddashiyar jakadar amurka majalisar ɗinkin duniya michelle sisson wacce ta dawo ranar talata daga ziyarar kwanaki biyar da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya kai ƙasashen najeriya kamaru da chadi da niger take cewa ta ce mutane da yawansu ya kai miliyan 26 daga waɗannan ƙasashe hudu suna fama da matsalar da take buƙatar agajin gaggawa daya daga cikin manya-manyan abin da suke bukata kamar yadda take cewa ya haɗa har da abinci a hirar da muryar amurka ta yi da ita a abuja kafin dawowar ta nan amurka sison ta ce mata da suke da alaƙa da ƙungiyar boko haram walau ta kashin kansu ko kuma an tilasta su yanzu sun zama sun samu wata sun samu wani tabo tare da su fiye da maza da suke yaƙi a cikin wannan ƙungiya musamman ma kan buƙatar aure idan hakan ta taso lokacin da suka koma cikin al'umma ta ce haka kuma matan na fuskantar wasu matsaloli waɗanda sautari suke zama wa zawarawa ko kuma su kaɗai ne ke ɗaukar ɗawainiyar 'ya'yansu ta ce ga yara da yawa amma ba wani abu da ke shigo musu domin ɗaukar ɗawainiyar waɗannan yara a marwa da ke arewacin eh, kamaru da maiduguri a arewa maso gabashin najeriya kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya ya gana da mutanen da wannan faɗan ya raba da muhallansu da kuma mata 'yan gudun hijira labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc tawagar masu bincike ta fannin kimiyya sun yi amfani da shebur domin kwashe kasar da aka yi amfani da ita wajen rufe kabarin da aka binne mutane da yawa a garin barbera da ke somaliland zurfin ramin da suka tone zai kai tsawon mita biyu inda aka binne mutane goma sha bakwai waɗanda aka yi imanin cewa an yi musu kisan gilla ne kana aka binne su a wannan wuri yau kusan shekaru talatin kenan su dai waɗannan mutanen 'yan kabilar ishaq ne ana tuhumar cewa sojojin da ke biyayya ga mai mulkin kama karyar nan ne sayid bare suka hallaka su lokacin da suke faɗa da 'yan tawaye daga somaliland a wannan lokacin yau sama da shekaru 25 kenan da aka kawo ƙarshen wannan faɗan kuma somaliland ta ayyana 'yancinta daga ƙasar somaliya yanzu haka masu bincike na kimiyya suna ci gaba da binciken kaburburan da aka binne mutanen da aka yi wa kisan kare dangi a kasar yanzu dai samar shekaru biyar da suka gabata kwamitin bincike na yaƙi da haɗin kan masu kimiyya ta ƙasa da ƙasa suna ci gaba da tono gawarwakin mutanen da aka kashe a wannan lokacin ana haka ne da zumar samar da wadatattun hujjojin da za a iya amfani da su wajen gurfanar da waɗanda suka aikata laifin yaƙi domin hukuncin da ya dace da su shugaban wannan kwamitin kadar ahmad ya ce sake tono waɗannan gawarwakin wata martaba ce ga waɗanda aka turbuɗe cikin wannan ramin domin ko an yi haka ne ba tare da kowace irin karama wadda ya kamata a yi wa gawa ba ya ce kowane ɗan adam yana da damar a binne shi daidai yadda addininsa ya tanada ya ce don haka muna sake tono waɗannan gawarwakin muna binne su daban-daban saɓanin yadda aka jibge su wuri guda shugaban kungiyar south sudan democratic movement wadda kuma aka fi sani da yan awarin cobra ya ce zai hada hannu da sabuwar kungiyar nan da ake kira national salvation front a kasar da ke karkashin jagorancin janar thomas rilus waka janar khalid butrus bora ya faɗa wa muryar amurka a wata hira da aka yi da shi da harshen larabci daga wani wuri da ba a bayyana ba cewa zai haɗa ƙarfi da suwaka domin su yaƙi gwamnatin salva kiir ya ce su a matsayinsu na 'yan awarin kobra sun lura ƙungiyar da kawai za ta iya kawo wa ƙasar sudan ta kudu haɗin kai ita ce ƙungiyar salvation from movement da ke karkashin jagorancin janar thomas rilo tsohon shugaban ƙungiyar south sudan democratic movement david yawu yawu da farko ya cima matsaya tsakaninsa da shugaba salva a shekara ta 2014 a addis ababa a lokacin ne aka naɗa yawu yawu a matsayin kantomar yankin pibor da ke jihar jong Chile amma kuma daga baya salva kiir ya rusa wannan mukami na yawo yawo sa'ilin da ya kirkiro jihohi 28 cikin kasar shekara ta 2015 abinda shi kadai ne ya yanke wannan hukunci rusa wannan mukami na yawo yawo ya sa kiir ya nada shi mukaddashin ministan tsaro cikin gwamnatin haɗin kan ƙasa bayan an rattaba hannu tsakanin gwamnatin da kungiyar ta SPLA karkashin shugabancin Rick Machar sai dai Butrus ya ce sa su Sudan Democratic Movement karkashin shugabancinsa za ta yi aiki kafada da kafada da National Salvation Front domin su yaƙi gwamnatin kir ya ce kir na baiwa wasu al'umman jongle makami domin su yaƙi junansu labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar ya kira gwamnatin tarayyar najeriya da ta janye manufofi da aiwatar da su za su ƙara assasa wahalar da tuni al'ummar kasar suke ciki sakamakon komadar tattalin arziki da kasar ta fada mai alfarman ya yi wannan kiran ne lokacin da mukaddashin shugaban najeriya farfesa yemi osibanjo ya kai masa cappa a fadarsa ga rahoton da murtala faruk sanyi ne ya aiko mana Babban abin da ya fi jan hankalin mai alfarma sarkin musulmi a lokacin ziyarar shine tsarin nan da hukumar yaƙi da kwabri wato custom ta Najeriya ta fito da shi na tilasta biyan haraji ga dukkan motoci har ma da tsofaffin da aka daɗe ana amfani da su ko kuma a karɓe su lamarin da ya ce kan iya ƙara tsananta kuncin rayuwa da talaka a Najeriya yake ciki. I the government needs to at this and uh, that such policy does not bring further hardship ya ce ina ganin ya kamata gwamnatin tarayya ta sake nazari akan wannan tsarin domin tabbatar da cewa bai kara kawo tsananin rayuwa ba da kuma haifar da rikici tsakanin jami'an tsaro da sauran jama'a mai alfarma sarkin musulmi ya kuma tuno da a can baya sadda ya yi kira ga sake lale akan dokar gwamnatin tarayya na hana shigowa da shinkafa ta kan iyakokin ƙasa lamarin da ya ce ya kara uzura matsalar tattalin arziki da tsadar kayayyakin abinci. The purpose of leadership at any level is to see to the spiritual and temporal needs of the citizens. ya ce makasudin kowane irin shugabanci a kowane mataki shine biyan bukatun jama'a kuma na yi imani cewa tabbatar da jin daɗi da walwalar jama'a ya fi muhimmanci akan tsaurarawa saboda haka bai kamata ba ana fito da dokokin da ke ƙara jefa 'yan ƙasa a cikin uku ba. mukaddashin shugaban kasa farfesa yemi banjo ya kawo ziyara ne ta wuni daya a sokoto inda ya kaddamar da taron karfafawa kanana da matsakaitan masana'antu ta hanyar sada su da hukumomin gwamnati da ke da alhakin kakkafa masana'antun this uh, particular approach is innovative because in the past the small scale businesses and the medium scale businesses would go and look for NAFDAC, look for SON. Ya ce wannan wani sabon tsari ne domin ko a can baya jama'a kan sha wahalar gaske a hukumomin da ke da alhakin bada damar kakkafa masana'antu irin hukumar NAFDAC da ta tara harajin kudaden shiga da dai sauransu ta yadda za su tattauna domin gano bukatu da matsalolin jama'a domin kuwa muna jaddadawa hukumomin cewa aikinsu shine su karfafawa kakkafa masana'antu ba wai an yi su ne domin su kasance tarnaki ko kuma wata matsala ba taron dai ya sami halartar gwamnonin jihohin sokoto kebbi da zamfara murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria musulmi muhammadu sa'adu ya gada Shekara kusan biyu kamin zaben 2019 hukumar zaben Najeriya INEC ta fidda jadawalin zaben. Daraktan yada labarai na hukumar Nick Dazan ya yi wa Adamu da Mailika ya karin bayani. ita hukumar zaɓe ta nazari akan zaɓuka da za ta aiwatar a tara kuma ta fi da jidawalin waɗannan zaɓuɓɓuka kamar haka za a yi zaɓen shugaban ƙasa da na majalisar tarayya ranar asabar goma sha shida ga watan biyu na dubu biyu da goma sha tara sa'annan kuma za a yi zaɓen gwamna da majalisar jihohi da kuma na kansila na birnin tarayya ranar asabar biyu ga watan maris da biyu da goma sha tara. nik wannan fitar da wannan abu da kuka yi bai yi sauri ba tun da kusan akwai fiye da shekara kamar shekara biyu nan gaba da yin wannan zaɓe? A'a bayan hanzari ba saboda idan ka duba in aka ware wato ranakun da za a yi hutu tsakanin yanzu da goma sha tara ba mu da fiye da kwanaki ɗari biyar tsakanin yanzu da wannan zaɓuka da za mu aiwatar. Ya zama wajibi kenan a fidda jidawalin nan cikin lokaci a yadda kowa da kuma masu ruwa da tsaki a wannan himma za su fahimci hakkinsu da nauyin da ya rataya a wuyansu. bisa ga dokoki da mu kanmu a najeriya da kuma hukumar zaɓe ta rattabar kamata yi a san a fidda jidawalin zaɓe daman fiye da shekara kamun zaɓuɓɓuka da za a aiwatar saboda duk masu da saki su san menene eh, zaɓuɓɓukan da suka kumsa yaushe ne za a yi su wani irin ayyuka ne za a yi tsakanin yanzu da lokacin da za a aiwatar kuma kowa ya san hakkin shi dai cikin wannan tafiya. A zaɓen zaben biyar da ya gabata kun yi amfani da na'urorin tantance masu kada ƙuri'a wato kadreda. A wannan karan banda wannan akwai wani tsari da kuka ɗauko ne na daban? Abin da dai za mu yi shi ne za mu ci gaba da amfani da katin nan na dindindin da kuma na'ura na tantancewa amma tabbas za mu inganta yadda muke tura sakamako ta halin yanar gizo da kuma tubalin mahaja da za mu kago wajen guda biyar idan Allah ya yarda tsakanin yanzu da 2019. ranar laraba aka yi bikin ranar mata ta duniya na bana kuma tsohuwar ministar ilmi farfesa rukayyatu ahmed rufai ta gabatar da wata makala a taron cibiyar nazarin jinsin dan adam ta jami'ar bayero da ke kano kan harkokin mata da dai sauransu bayan taron ta gaya mahmud ibrahim kuri cewa har yanzu fa da saurari na aka ba idan ka duba duka rubuce-rubuce da kuma bincike-bincike da wani bayane-bayane za ka ga cewa ko da yake na ga cewa an dan samu ci gaba kaɗan a najeriya tunda sha'anin zuwa makaranta na yara mata ya ci gaba ba kamar 'yan shekarun goma sha biyar zuwa ashirin baya ba kuma za ka ga mata suna dan fitowa suna dan yin 'yan abubuwan da suka shafe su da ya kamata su yi watakila na ko dan cinikayya ne ko kuma da daga gidajensu ne ko kuma kula da yaransu da abubuwan da suka shafi lafiya to an dan samu ci gaba amma gaskiya babu yawa ba kamar yadda aka so a ce an samu ba kuma abu ne wanda ba najeriya ma nake faɗa amma a duniya gaba ɗaya gaskiya ci gaban kamar ba wani sosai ba bayan shi ai an kirkiro kuma da abin da aka ce wa mdgs da kuma yanzu ya ma rike daya koma sdgs kuma dukkansu daftari ne na kundin bayanai da suke kunshe da burika na bunƙasa mata gaskiya to ba na son na share abin ne gaba ɗaya a ce kamar ko na soke na ce bai yi ba to shi sa nake ce maka an ɗan ci gaba amma dai ba yawa nazarin ku ya nuna har yanzu ba a cimma wancan buri da kuduri da aka cimma wai kun yi nazari wurin gano cewa menene musabbabin hakan din eh to matsalolin abin da ya fi kawo matsala da ya sa ba a ci gaba nan ba su wuce abubuwa guda biyu ko uku ba hmm. kaga na farko rashin ilimi na 'ya'ya mata musamman har yanzu idan ka duba ka ga ƙididdiga ka ga yaran da ake da su da yaran da suke karatu za ka ga duk da haka dai ba a kai yanda ake zato ba bare in ka shiga ƙauyuka makarantun ma aure gurin gaskiya har yanzu babu su to kuma na biyu shine talauci akwai fama da yanayin halin tattalin arziki kasa da ba mata kaɗai ya shafa ba har da maza amma dai mu abin da ya shafe mu a wannan rana shine na matan kuma matan mun ga sun fi ma maza talauci a yanzu don haka wannan shi ne yake daɗakawa ba a ci gaba to in kuma ka koma ga yanayin kiwon lafiya shi ma za ka ga cewa mata dai su ne dai da yara kullum za su je asibiti in sun je asibitin ma ko ba magani ko ba likitan ko ba su da kuɗin da su biya kullum a ta fama saboda haka matsalolin waɗannan in ba an gama da su ba ba za a ga ci gaba gaskiya mata iyayenmu ne ko ta nan sun samu girma mata iyayenmu ne to a gaida mamur ibrahim kwari to wannan dan adam dabarunsa tuma ba dan najeriya ba za ka yi musu ba saboda ko lokacin da marigayi yar aduwa ya samu wannan irin wannan rashin lafiya haka aka yi ta yi a ce yau yana kaza yau ga kaza gobe ga kaza alhaji umaru dembo kenan kan cukuka ko kuma kan zargin cukucukun fadawan wannan gwamnati kan ba da bayanai game da hali da shugaba buhari ke ciki a kasance da mu cikin shirin hantsi domin jin karin bayani ana tare da sashen hausa na murai amurka a nan birnin washington dc karfe goma sha biyu da minti goma sha bakwai da yan kai albarkacin ranar mata ta duniya da aka yi bikinsa cikin wannan mako yau fili lafiya uwar jiki zai sake duba al'amura da suka jibanci lafiyar mata. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki malaman addini sun gudanar da wani taro mai taken ilmantar da mace a zaman makamin inganta lafiyar mata da yara mai alfarma sultan muhammadu sa'ad abubakar na uku ne ya fara wannan yunkuri mai martaba sarkin kafin argungu da ke jihar Kebe. alhaji sama'il lamira ne ya shugabanci taron a madadin mai alfarma sarkin musulmi sarakuna da malaman addini da ƙwararru da kuma likitoci ne suka halarci wannan taron da aka yi a kanan dabo wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ya halarci wannan taro Bayan taron, Mahmud ya tattauna da Dr. Hadiza Shehu Galadanci, inda ya buƙaci da ta bayyana dalilin da ya sa ake alaƙanta ilimin mata da kiwon lafiya. Uh, Mun sani cewa watan ba abin da yake da alaƙa da lafiyar mace da yatta fiye da iliminta. Uh, bincike da yawa ya nuna cewa in har kana so ka inganta lafiyar mata da yara to dole sai ka koma baya ka ba wa 'ya'ya mata ilimi saboda ita ah, ah, 'ya mai ilimi ita ce za ta je antenatal wata in tana da ciki za ta je awo don saboda in aka yi awan nan shine za a gano cewa shin da akwai mishkila wanda in ta zo haihuwa za ta iya samun matsala wanda har zai iya kaiwa ga mutuwarta to in baka ilmantar da ita ba za ta je ba za ta je eh, awo ba bincike ya nuna cewa in ka ilmantar da yarinya tana da kusan 90 bisa 100 na cewa za ta je awo amma in baka ilmantar da ita ba to kusan bai fi eh, kashi goma cikin ɗari ne za ta iya zuwa awo ba haka kuma in ta zo haihuwa za ta haihu tare da ah, ungozoma mai ilimi in mace ta haihu da ungozoma mai ilimi ta rage chance din cewa za ta mutu in ta zo haihuwa saboda wannan eh, ungozoma mai ilimi ita za ta gano cewa tana da mishkila har ta kai ga yanda za a yi ta taimaka mata amma in ya ba ta da ilimi ba za ta haihu tare da ungozoma mai ilimi ba in mace tana da ilimi tana da kusan ɗari bisa ɗari chance din cewa za ta nemi eh, ungozoma mai ilimi in ta zo haihuwa ko kuma za ta je asibiti inda za ta tarar da ungozoma nan in ko ba ta da ilimi tana da kusan goma bisa ɗari chance in cewa za ta haihu tare da unguwar mai ilimi. Ah, dokta kina maganar bincike-bincike. Wai binciken ku me ya nuna wani hali kiwon lafiyar bata a arewacin Najeriya ke ciki? To, gaskiya watan bincike kamar aka duba ah, binciken eh, NDHS 2013 watan ƙididdiga da ake yi wanda gwamnatin najeriya gabaki ɗaya take kullum kowane shekara goma ko kuma kowane shekara biyar ya nuna cewa mu a yanzu kusan mata kamar 575 suke mutuwa a kan haihuwa kamar a ce 100,000 watan 100,000 575 per 100,000 na wannan shine na najeriya gabaki daya amma bincike ya nuna mu a arewacin najeriya kusan wannan ba shine kididdigan mu ba kididdigan mu ya nuna cewa ya kusan double watan gabaki da ya kusan ninkawa ah, saboda haka mu a arewacin najeriya har yanzu mata suna mutuwa in sun zo haihuwa kuma watan ah, ƙididdigan ta nuna tafi a kudin Najeriya wata amma gabaki ɗaya a Najeriya ya nuna cewa ba 575 per 100,000 kamar yadda muka bayani a baya tarukan nan a ƙarshen idowar wannan kungiya an shirya su hususan kuma suna mai da hankali ne akan kiwon lafiyar iyali kuma ana yin taruka makamantan waɗannan don wayar da kan jama'a game da wannan al'amari wai kuwa wannan aikin da kuke na a eh, tara taruka da sarakunan gargajiya da limamai da sauran masu ruwa da tsaki da iyaye a wayar da kansu game da wannan al'amari wai ko kwalliya tana biyan kuɗin sabulu tun da bara ma kun yi kusan karo biyu to ba za mu ce ba a samun ci gaba ba alhamdulillah ana samun ci gaba amma muna ganin ci gaban nan ba bai kai iyakacin yadda muke so ba in aka ce mutum ɗaya za a bawa yayi ba za a taɓa cin nasara ba shi ne kuma mushkilar shi lafiyar mata da yara watan kowa sai ya sa hannun shi saboda haka in ba mu tattaru ga baki ɗaya ba mun mai da hankali mun ce to abin nan da za mu yi shine daga yanzu muna da wannan sustainable development goal watan uh, uh, kamar mdg da aka yi wanda nan da shekara uh, goma sha biyar ya kamata mu ga ko mun gaba ko ba mu gaba to in dukkaninmu kowa da yake stakeholder in kowa da yake mai ruwa da tsaki zai sa hannu ya ce to shi yanzu zai tabbatar ya yi wani abu wanda zai inganta lafiya na mata da yara to za mu ci nasara amma idan ni na yi nawa kai kayi naka malami kurin yayi nashi can gwamnati ta yi nata daban to ba za a samu nasarawa sai dukkaninmu mun haɗu ga baki ɗaya mun yi abu ɗaya mun ci gaba ga baki ɗaya a lokaci ɗaya kuma kowa ya sa an kalli alƙibla ɗaya to shine za mu ci nasara amma an kowa yana abinci shi ba za a taɓa cin nasara ba gargadin da muke da kira a ji yafi yafi rayuwa tattalin ta ake kwarai kun ji mata gargadin da muke da kira a yafi yafi shirya wannan taro ga bayanin da malam nasiru hamis ya yi a zantawar da suka yi da wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari shi addinin musulunci wayayyen addini ne wayayyen addini ne saboda haka kaga tun da ya zo annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce neman ilimi bai keɓance ba wato yana wajibi ne akan namiji da mace saboda haka eh, shauki na cewa mace in ta tashi cikin jahilci kwaba za ta yi ta yi za ta haifar da 'ya'ya marasa ilimi amma in ta tashi da ilimi ita ce malama ta farko wadda za ta fara yaro ke shakuwa da ita ita za ta fara sanar da shi allah da kyakkyawan tarbiyya da abubuwa masu kyau muna isar da wannan sakonni ta bangaren wato huduba ta juma'a zaurin ilimi da muke bayarwa wato laccoci musamman keɓantattun laccoci da kuma laccoci wanda yake gaban ɗalibai da makarantunmu na zaure da na zamani da muke bada tunan muke waye da kan al'umma da ya kuke ganin tasirin irin waɗannan eh, kiraye-kiraye da ake ta yi kuma ku kuke isar da waɗannan saƙonni ga mutanen da ake bukata ya kai gare su yana tasiri tun da gashe kungiyoyin da ba su zo su zauna waje ɗaya ba gashi suna zama kuma sun yadda suna isar da wannan sako kuma gashi muna ganin canji a cikin al'umma a cikin matan inda suke samun ilimi ta ko'ina ana samun ci gaba sai dai kullum muna kallo na gaba da mu ne can inda ba za mu amma alal hakika ana samun canji mata suna motsi sosai a cikin wannan kuma wayar da kan da ake yi shine daman addini wayar da kai ne minene duniya minene daɗin duniya minene duniya minene daɗin duniya shata mu ba sani ba shata kumshi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya Sune ne daɗin duniya mata su duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke masu sauraro a saboda ƙurewar lokaci ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko ba sai makon gobe idan allah kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Kuma a tuna lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. To, madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. rashin abin yi ga matasan afirka zai ci gaba da zamewa babban barazana ko da ko sojoji sun yi nasarar kakkaɓe ta'addan da ke nahiyar ne domin ko matasa suna tarin yawa kuma ba su da abin yi in ji babban hafsan sojan amurka da ke kula da ayyukan soja a nahiyar ta afirka da yake wa taron kwamitin ayyukan soja na majalisar dattijan amurka bayani janar thomas warholsa ya ce matsalar tattalin arziki da ke zamewa babban kalubale ga matasan nahiyar wata matsala ce kwarai da gaske a nahiyar ya ce kaddara a cikin rana guda za mu samu nasarar kakkaɓe 'yan boko haram ko kuma ƙungiyar isil to ina tabbatar muku cewa cikin ranar nan wasu matsalolin ta'addanci za su kunno kai wa hausa ya ce da yawan matasa sun shiga ƙungiyoyin 'yan ta'adda ne saboda ba su da aikin yi kuma suna neman abin da za su yi domin samun abin zaman gari ya ce da yawansu ba wai sun yarda da aƙidojin ƙungiyoyin ba ne janar din ya ce yara maza da mata da ke tsakanin shekaru goma sha biyar sun yi kashi 41 na daukacin mutane da ke nahiyar domin haka ya faɗa wa kwamitin ta majalisar dattijai cewa matasa a nahiyar afirka na bukatar makoma nagari wadda za ta zamo dawamamma ya ce akwai bukatar samar da ilimi kiwon lafiya domin bunƙasa wannan wuri idan har ana son a yi nasara jihohin amurka shidda sun kalubalanci sabuwar umarnin nan na shugaba donald trump wanda ya hana wasu kasashe shidda waɗanda galibi musulmi ne shigowa amurkan jihar hawaii da ita ce ta kasance tsawon farko da ta shigar da kara domin kalubalantar wannan umarnin rikicin boko haram ya bar mata cikin damuwa talauci da kuma kadaici kamar yadda jakadar amurka da ta ziyarci yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita ke cewa mukaddashiyar jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya michelle season wadda ta kawo ta dawo ranar talata daga ziyarar kwanaki biyar da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kai a nijar najeriya kamar da chadi ke cewa ta ce mutane da yawansu ya kai miliyan 26 ne waɗannan ƙasashe hudu suna fama da matsalar taimako to ma da lada aka Allah kama karshen shirin a safen nan sai can da hatsi za mu sake dawa da wani sabon shiri yanzu a madadin ladan ibrahim ya wadda ya taya gabatar da shirin da cibahiro da ne da kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya da ya rika masa a nan ne sahabu imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.